Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji bayani dangane da wani taro da ya haɗa ƙwararru na fannin tsaro a nan Nijar da na Amurka jiya a nan Yamai. jami'an kiwon lafiya na kungiyar siza sun soma wani yajin aiki jiya a zandayar muna ɗauke da rahoto akan yawan dabbobi a cikin garin yamai a shirin musamman za mu shi ƙarin haske akan wata kyauta motoci da projen ecap sahel ya baiwa ƙasar niger Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a jiya ne kwamiti mai kula da shirin jagoranci a game da abin da ya shafi tsaro ya gudanar da taronsa na shekaru biyu zuwa shekaru biyu a nan yamai. Shi dai wannan shiri mai suna SGI gwamnatin ƙasar Amurka ce ta ɓulo da shi. Ya kuma kumshi ƙasashe shida na Afirka da suka hada da Ghana, Kenya, Tunisia, Nigeria, Mali da kuma Niger. Haɗuwar ta haɗa kwararru na fannin tsaro na Niger da na Amurka. Muntari Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. SJE ma'ana jagoranci a fuskar tsaro manufarta shine tabbatar da cike gibin ɗaukar matakai akan barazanar tsaro. Suna mayar da hankali ne akan ƙasashe da dama kamar Nijar wajen samar da wata siyasa ƙirƙiro da fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da jama'a da kuma ƙungiyoyin fararen hula. A nasa ɓangare shugaban tawagar Amurkawa a wajen wannan tattaunawa Zata mayar da hankali ne akan ɗaukar matakan tsaro na haɗin gwiwa. Har ila yau yau dai a cewar sanarwar wannan kungiyar za ta mayar da hankali akan abubuwa uku masu matukar mahimmanci da suka hada da samar da waɗansu dabarori akan sha'anin tsaro na ƙasa, ƙarfafa samar da arziki domin karɓa bukatocin jama'a a fuskar tsaro da kuma bunƙasa salon siyasar tsaro. Duka waɗannan batutuwa za a tabbatar da su ne wajen aiki tare kafada da kafaɗa da abokanin hulɗa a cewar sanarwar. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kai wata ziyarar aiki ta kwanaki uku a Doha ƙasar katar a ranar bakwai ga watan Fabrairu na 2017 da muke ciki. Shafin yanar gizo na fadar shugaban ƙasa ya rawaito cewa a jiya shugaba Isu Muhammadu ya gana da mayan 'yan kasuwa na katar ya kuma gayyace su saka jari a Nijar. Shugaban ƙungiyar kasuwanci da masana'antu na Doha Muhammad Ben Tar al ya bayyana cewa suna buƙatar hakan a fannin noma yawon bude ido masana'antu da kuma zinariya kasashen nijar da katar na da niyyar saka hannu akan wasu rijinoyi domin bunƙasa alaƙar harkokin tattalin arziki da kuma kare su al'amarin yawon dabbobi na ci gaba da wakana a nan birnin yamai wannan kuwa duk da cewa akwai dokoki da suka haramta irin wannan yawon na dabbobi a cikin birane muntari muhammadu ya haɗa muna wannan rahoto akan wannan al'amari Ah. A yau ana ganin raguna, karnuka da kuma awaki suna kai kawo a bisa titunan birnin mai. Dabbobin dai suna yin barna a ko'ina inda suka bi, abinda ya janyo fushin jama'a. Bai kamata ba ana sakin dabbobi ko ina suna ɓiriri bisa tituna ga motoci da motuna suna wucewa. Muna ganin dabbobi ana sakin su a cikin gari suna shiga cikin gidajen mutane suna musu barna, mata suna wuce kowace da ɓacin rai. Duka waɗannan laifin ƙarfin gwamnati ne wanda su ne suke ɗaukan mataki sati ɗaya sati biyu shi kenan ya huce ba aiki da matakin wannan bai kamata alhali kuwa akwai matakai da aka ɗauka na hana duka yawon tambelin dabbobi matakin baya-bayan nan shine wanda gwamnan jihar yamai ya ɗauka da ke hana sana'ar sayar da raguna a bisa tituna da kuma yawon tamɓele ga dabbobi a bisa titunan yamai domin sanin inda aka kwana dangance da wannan mataki Studio Kalangu ta tuntubi gwamna da kuma magajin ya mai domin yi muna ƙarin bayani dangance da tabbatar da aiki da matakin ko akasin haka. Inda bayan haka muka yi tattaki har zuwa gurin da ake tsare dabbobi idan an kama su. Inda muka yi la'akari a yau babu ko rago da kare ko kuma akuya ɗaya abin da ke nuna cewa matakin da aka ɗauka bai yi wani tasiri ba. jami'an kiwon lafiya na wato magoya bayan kungiyar su zasu a zandar na ci gaba da gudanar da yajin aikin da suka soma jiya wakilin mu na zandar aliketa ya zagaya cikin wasu cibiyoyin kiwon lafiya a birnin na zandar ya kuma aiko mana wannan rahoto da muntari muhammadu ya fasara. asibitin Istar da kuma asibitin Tudun Jamus Sabon Gari Birni Mela. Dukansu bincike ya tabbatar da cewa babu ko ɗayan ma'aikatan da yake a fagen aikinsa a cikin dukan waɗannan asibitocin. A cewar wakilinmu na jiha. Ƙofofin waɗannan asibitocin sun kasance a rufe. Sai kawai asibitin birni da ya tarar da mai gadi da yarensa da suke ƙarƙashin rumfar da marasa lafiya suke zama. Wannan ya ji aiki na ƙungiyar jami'an asibiti Sizas ba shine karo na farko ba a cikin duka faɗin ƙasa in banda babbar asibitin Zandar da kuma waɗansu asibitoci da suke yaja aiki da kuma jalolo. Wannan yaja aiki na ƙungiyar Cizas ya biyo bayan bin bashin albashi ne na watanni hudu ga jama'an asibiti 'yan kwantaragi. Matasan jihar Agadas eh, dubu uku ne za a baiwa horo a kuma kula da su tsawon shekaru uku a cikin tsarin wani proje mai suna wato Niger kasar Luxembourg ce ke tallafawa wannan furoje da ke aiki a fannin samar da aikin yi da kuma horo. A jiya wato aka tattauna batun fasalta ayyukan da za a gudanar na shekara 2017 a wani taron da ya haɗa shugabannin furojen na Nish Wisan wato lokacin wakilan jama'a na kananan hukumomi daban-daban na jihar da kuma ma'aikatu na karkashin ofishin ministan makarantun koyon ayyukan hannu. Yuba Ben wato Hamudi mashawarci a Projen na Nish Wisan ya yi karin haske wato a game da haka. Mun yi kwakwaran hange domin ganin cewa yaya ya kamata mu samar wa waɗannan matasa aikin yi, saboda horon bai isa shi kaɗai. Akwai waɗansu matasa da suke ɗaukar horo daga baya sai su yi wani aiki na daban. Tare da wannan tsarin ba haka ne ba, za mu horar da su kuma sannan mu bi su sau da ƙafa domin samarwa wa kowane daga cikinsu aikin yi. Bayan horon waɗanda suke buƙatar buɗe kamfunan su za mu dafa musu wajen samar musu bashi a bankunan da ke bayar da bashi domin matasan da suke son cin gashin kansu su kafa kamfunan su wanda bayan su kuma za su samar wa waɗansu matasa aikin yi matasan da suke son aikin wata muna kai su a cikin kamfuna domin su kasance ma'aikata euh, studio kalangu zai sallaci ranar duniya ta rediyo ku kasance tare da alasan kuzi da maryama jallo a ranar litinin mai zuwa daidai karfe 6 da minti 15 na marece tare da ku kuma kai tsaye za mu maganta akan kan fatanku da sa hannunku a cikin shirye-shiryen rediyon ku wanda kuka fi kauna. Domin shiga a cikin wannan shiri sai ku aiko bayananku ko tambayoyinku akan waɗannan lambobi. 89 28 25 86 ko kuma 80 90 38 78 wannan rediyo mu ne wannan rediyo ku ne. Madalla karfe da 5:38 eh, kai tsaye zamu shiga a cikin shirin namu na musamman. A jiya Projen ECAP Sahel Niger ya baiwa ofishin ministan cikin gida wasu motoci guda biyu waɗanda kuma ke kunshe da cikakken kayayyaki na zamani da ke iya taimakawa wajen fuskantar wasu matsaloli kamar hare-haren ta'addanci ko munanan zanga-zanga da ke iya faruwa. waɗannan motoci ƙari ne akan wasu motocin makamantansu guda goma sha biyu da projen na ecap ya baiwa niger a can baya Jirama Baiwan wato babban jami'i a Projen ya yi wa Talan Fude Ahmed da ƙarin bayani dangane da amfanin waɗannan motoci. Ya shafi waɗansu motoci ne na ƙirar zamani. A riƙe da cewa waɗannan motocin ya dace a kare su waɗanda ana iya kai su ne kusa da wurin da ake wani babban taro. Yana iya yiwa babban taro ko kuma makamancin haka ko kuma a wajen wani taro da ya kasance da yake iya kasancewa babban bala'i da kuma kai harin ta'addanci inda ake kai waɗannan motoci domin kare kayayyakin gwamnati da kuma karfafa jami'an tsaro da jami'an 'yan kwana-kwana zai ba da damar ɗaukar matakai akan dukkan waɗannan abubuwa domin kasancewa a shirye a dukkan inda taron yake gudana. Waɗannan motocin suna da radiyoyi da kuma wutan makamashi na kansu. Ana iya samar da wuta ga waɗansu na'urori musamman ma na'urar tauraron ɗan adam. Akwai da yawan ayyuka da waɗannan motocin suke yi, kuma motoci ne waɗanda masu tunkarar duka wani ba ta kashi suke shiga. Waɗannan motocin ba su da kayan yaƙi, amma ana iya sifirin jama'an tsaro da suke ɗauke da makamai da kuma jama'an 'yan kwana-kwana da dai sauransu. Don haka ne ECAP Niger ta kawo tallafin waɗannan motoci ga ofishin ministan tsaron cikin gida. Waɗannan motoci aikin su bai huce kula da duka wani taro ba da watakila akwai barazana a cikinsa. Kuma ba ma tsammani za a iya amfani da motocin domin tinkarar baƙin haure da da su kuma idan akwai wani haɗari misali a Alit ko kuma a Agres idan na ɗauka to idan mun gano muna ƙoƙarin sanar da hukumomi ne a cikin gagawa domin kula da abu. tumar da masu ramu duka duka an maka karshen wannan shiri namu na maraicen yau wato zan barku da Gungun Muhammad Dantani idan an sai su muku da labarai da halshen zabarmanci musamman da misalin karfe 5 da minti Bayan haka Nafisa Adamu za ta kama muku labarai da halshen wato Faransanci sai kuma daga baya can akwai wato shirin da ake kira Forum da Studio Kalangu wanda ake gabatar muku da shi da harshen Faransanci ko ce rana bayan labaru da harshen Faransancin. Duka-duka mawasarar mu anan wato zamu bankwana da ku a huta lahiya. Studio Kalangu, Studio Kalangu, Studio Kalangu. Studio Kalangu, Studio Kalangu, Studio Kalangu. Studio Kalangu, Studio Kalangu, Studio Kalangu. you.